الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام wa ورحمة الله وبركاته نني كاتني شبغوني شي daga littafin sharhul manzumatar ra'iya fi sunna ya limam abu Kasim, sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala ina na tafi gbegbe ni ya tsagutu a cikin 2014 kalin da miladiya yi da karshen littafi wucin bai ce guba ya karshe dai yiwu balayani bayani na jalima ne ya jimbe shirai je ya tiyan bai ta wucin wani rabu ya yi live gambe ko page 144 bu na kala zinjani rahimahullah alimamu zinjani sai ce guyu ujun gafaran gan wa ha huna bi makata sanani fin wa salasina shaykhun min amasil ali timnif wa hadraha huna idza eh, mabiya abun nabi makka makka sana nifin wa salatin iya eh, da watutu shaykhun man wuci kundoci min amasil ali timnif min yin zamunci kuma kiyan timnif jo wal mashhuri na fihim min gani da zanaji a ko biliya tsari bai ba goyi wajiya na biya jini nan wasu muhu sunuri suleiman ibn hassan suleiman ne ya hassan nan wa ka kana min wukala bitin bitinif zamunci man da mini zane ji tuwa cececi shi yakin yakin nif ila lamari don gwangwai representa wana muwasakan fihim a trust to alama ana yiwu fata ba mina tijarati wuce tuba jungan wuya ni wani wuce azungan wa cewa biya fasa hada wuce da zo dujiji wata raka duniya ala ahali ha wuce yi je lugwa ya zai je jina ma'ana ga zo dunwa jigancin wa cewa shi biya wa lowa shi biya wa kama ka fi baril maharifi wa kama ka wuce da jin rayuwa don ba sojo fi bari maharifi da na yin yiri da na dai kan cici zai jajjin gadi na jin sira hannun ya tabar da tagun da na wucin fejin ibadu sun mahajja ilaha huna wuci jaji biya gunan wa a sinin wa kama sinin wuci jin ya kama je faka na kasirar ibada mafi duk mai ibada jin laifutur haka ya ilayya anu ba da shiyoki sashiyan manyan wuce shi labari annahu sahabahu a ga da zanjoyi fi tariqil umrati ne koyon umra mana fa haqa law annahu ra'a fi ma yara na'im uci labari gan wulle non ne da je nanana annan nasa ya hara'una ilal masjidil haram ke ne za shi jiya mai jisani na alun masjidil haram nan fasa altu mace gigan ga ma ha'ula'i kila zane ce jelo mazila rano dai faƙalu a ga innan nabi a sassanin fito tawafi a bi da tawafi fa saratu ma'ahu gan wuce aji ɓanɓan gama da ma wai zawuwa sassanin kad ga mina tawafi maka mutuna a ga nabi a tawafi da zari waka ada ala fati zamzam a madafiru shi a ga nabi sassanin dafiru shi ba ne nuwe zamzam dana wannan su yi a tunahu iza ce luba nabi arsalan fa yusallimuna alaihi iza ce luba nabi jama'a jama'a yusu a ce janibi sallama wa yaquzu nabi da ce law a ce lawa a ce lawa gobe nabi fajitu ana fi zimarihim man na ci yan wuci malloma ta cabo wa sallamtu alaihi wuci ji sallama wan saraftu anu wuce a bibuluwa an yi wan saraftu anu an ni zamzam wuce afan kiwuluwa kafa gwaliyar zamzama wannan su kufin ya zai magibaro wa iza kahalun da cizon da cidan mana zana an wuce na maula kuku gumiya nan arimin su siya bi ufawa layi wari shehun yadda gwada suna ya jiwo ila kulli wahidin wani fe bi bazan dondo mini zai jaga wani mimman ya haduru mini zai dai da mashi nawa kul caji gan a irmi saubaka layawo mani usallimu ala biyu ya gun wujan nabi sa sallam sallama jibu A hadu zandoro mai yusha zandoro layawo mawa wai na nabi sa sun kadi tafata ila waji yi sa sallam ji ya ci a na ci gan sun makala na ci gan la tu'iruhu wala karama e ga layawo mu cin wadda bayawa rajulun afna ayyamu fi naqdi ma jitu bihi rajulun zabagina afna ayyamu e fo rayuwa no di nla ji rayuwa na fi naqdi ma jitu bihi ke un lalu be lu de na wani bu mudu be na min al haqqi yan gaskiya yuridu an yushabbiha ala nasi no wagan nga gigishi lalu za an bi salami alayhi duju sallama fatara da wunna sai da tunya fa qultu cigan man haza zai nore fa qala an-nas zan yi gan haza abul hasan al-ashari abu ga abul hasan al gole eh, ne ga dani ga yadda yana jikiya yalla yana ji hujja ye ba ci ɗaya da kisan ne wuna wala wuga kiyo Zane na ga rayuwa ji ta ce gugunye suna ya ne bisa a sallan mu mai tu a tu da yau ne yau ci ci boya zanni amma ga ga tuba ji su sai ta ji kiyo sai ta sabi wuri abul hasan al-ashari ma wọn tuba ji daga akida ya aliti zalo akida ya ashayar ya ashari ya muskun ta tuba bo da shi akidan ahlus sunnati wal jama'a

nci liyon da tawafi gwaji fasa altu amma Mu nci yi ga ya tiye na yawon labari ci bana fasa dakal hakim ci ya zane yawon labari na gaskiyo ta fa shara li ila zamzam ci ji shara lo bayan nuna zamzam wa kala li ci gami gan ukulu hunaka sai bi sha har su kada biyu da nan wule na ga ali sa sallan sai shi nan hata akhruja ilayka har da ka kuna mun ya tayi nan fa kharaja ilayya ji tayi wani fa ka hadi kama haka alhaki mun ci yawon labari tun na yawon labari shi wani wakarin su magariba ya ki yi magaribi ciji wata jaru gani ga wace ce ciji neman kan a rafa haza rajul fi baladihi ya zai ya zane ne ya ji wani ya ta masa na biya fi lati gwafi ya yi wa albarka an ga wali amma wa wali manajin alusunnati wal jama'a shi wani goyi ne da jacina wa تبركا عظيما a ci mafi lawun yin waya albarka na wacin waya kuna ta ga ha zalim mutahaqqiq da zuhud zan zuhudu zudu da duyi taraka duniya ala maqdara waye je lugwa umma waye je lugwa wa lugwa wace lugwa umar da ikon wajina wa tara zalfal ish muci da saladin rayuwa nan da mawadana hatta fashat an zai ru'ya har tu babu ne na yi rinawa gashe ba nan fankalabu alaihi a caje tu fakalu a kakar hasafa dimaguhu a ganyen jin damuwa to la'annahu yulzimu nafsa bi ma lam yulzimu Allah ta'ala wani layan ya ci ta cinye na tsoci ula ta ci wa nan waja'a waladuhu fi zalikal musim egiza na cibe wa hamalau ilal madinati mutuda da madina wa zakara li annahu mata bi badr rahimahullah a cima yawun laba wa zikira li amatu yawun annahu mata bi badr zanatu da na badr rahimahullah sai ce buyu wa le ga babon nan to sun dai mun wa le ga shin zudu ya ka shin ga zudu yi amma ta cikin ka'idan shari'a wúyọ kún ẹzọ òṣìṣẹ́ gan wọ́n àjíyàwá kọ́ wọ́n àjíyàngíta kọ́ wọ́n àfihàn kọ́ wọ́n àfànwá wọ́n jẹ́ àyàkó kó wọ́n yá àti fà wọ́n jẹ́ nàgá ìzódò àmì ìgbòlú wúyọ kún ga ya falala a tàtí àlìkíyà bal alhayata wal akhiratu khairun wa ezaune tun aramu lugwa ezule tun farin lulu ezule ta lamakaru ju lugwa nga ga na mu ba hudan na bejin gwalu to aramu na lokaci galo na aji kiyo a biya ngani duyin gole zu du shiga da wani kuyo ko? na Allah kiyaye mu amma ikayen na shi labi bata ya bula ala alashari da na fa e na guyo yin baci ele na ji hujja yin taci na na mawai kakun wai kami wata abu da ta lashe da wani kinan wani tubu shi a kirin alusunnati wal jama'a na o ma le gan kisa ne de mo ke lawo gan eji un su de man chuye ngo le ka kun eji be shishi un chi be le gan idan be che gan ato baba ngo ku koluo a che wa ju la ka no be ki jon be un la da madina wa kala zinjani rahimahullah alimamu zinjani su ku guyu ga fa'arratu ana tima hadal kitab bi tun an shaddani ya abu sa'id ahmad ibn muhammad ibn hafs adi bi isnadin zakaro ila shafi rahimahullah alimamu zinjani wa wagan wula littafin gumi bi abiyatu naji akwai koyawin ko man na makuniya wani ngai abu sa'id ahmad ibn muhammad ibn hafs adib da isnadi da ba al-imam shafi'i ko ga zahabat dawlatu ashabil bid'a wa wahyi habluhum thumma qata ko zahabat dawlatu ashabil bid'a dawla in shi ta wa waha habluhum masu masukun wato sun mankata a wuce wata da'a bin sida'in jam'uhum hezbo iblis lalazi ka na jama'a. wata da'a a cife da claim bin sida'in jam'uhum guguna wanka yi ba su kuma ji kyau masu zuya hezbo iblisin jama'a iblishi iblisu allazi ka na jama'a na ibliku ya kanan hallakun billahi fi bid'atikum ne ya gube su in ba lakun udan bu yaye billahi be su kwe ma fi bid'ati kun bid'a yanyan bo min faqihin ya de man wuci ko fikihu aw imamin ko man wuci ko yutaba na ina wagon ga wani ko alul bidaiji eji zanai rasikun fil ilimi yusharu ilayhi bil banani wa imamun fi dini imamun fil hadisi imamun fi sunnati na ediya yau misli sufiyani aki sauri ya zake sufiyani sauri na allazi zana allaman nasa na fiye la ilimi hafi khafiyatil wara in ja san warau na yin ya tagi aw faqih alharamain ko faqih wa makka be madina ngai maliku imam maliku zalika al bahr ya dunya ilimi wuce alladhi la yuntaza idan dura jun dan dura jun ko bin ko ajini ti ga wuci bawo ya dira du shi maliku kun ta ce bu aw imam shami ko do jali ya imam shami aw za iyuha zin al imam al auzai ai imam ya al shamu za ka za wuce laukarahul alkurakara ka ga gan eji benin wagun ga shi wuce wuyi mana teminu gwaka sunna da gaskiye da ilimi na au suleiman ake taimi ko suleiman taimi wuje mai taimi yare zai zana hajjara nauma na wa ɗaya gangani da ili da haulil matla'i eboyin sirge ta yin alkiya nuna waliga al-khatibul bagadadi mula biyatun nabi littafin sharafa ashabul hadisu amma wujunis ba jinda ba ja'far al-khawas amma al-imam abul qasim az-zinjani wullu biya abun nona wujunis ba da jiba al'imamu shafi'i ibn qudamata al-maqdisi littafin na muka ce ga tare mun na zarafi kutubil kalami nona mun je labait ne biya amma wajen abiyat ne biya amma wajen ne da ba sai ni don da waga cin wajen wale ga al-imamu abul qasim zinjani mutun ja mun safiyanu ne safwanu ne mutun ja da kun dirami ne mutun ibn kullabi ne mutun ibn karrami ne mutum a sha'ira jiye da makamancinsu na zane ɓata ti shi ya lulbidai na wuce ga lojin bara a dayin babon na kanu sani ta su jigar na sukun wuce imamu sufiyanu sauri gani bai imamu maliki gani bai imamu lauzayi gani bai suleiman taimiyya manwaci wanda wancin tuye bo fiyowa ebe na zaneji gayi zaneji adamini a imamu cikin sun nashon wuyo ko? Hmm. من هنا أصل ابن الطباخ نعم بعض النواب أصل ابن الطباخ والإمام القرشي الشافعي الناصر سنتك شمت طلع والإمام قنقني دي إدوشينا القرشينا القرشينا غاية الشافعي الإمام الشافعي ناصر السنة أنا لا نسرع السنة كشمت طلع إدوشينا جدنا مولاتي الحقها الحق هذا البيت بعض آل العلم المتأخرين baitin nan sun sashi yamman ne bibiyar zuma magoya nan a baitin na laku wal baita ne fi zikir ahmad amma baitin ku ba ne ce imam mahmud bin gagan aw fatal islami ani ahmada aw mabarufu ya musulunci ga imam mahmud nan balo ka hisnu dini zanne gayi zanne gwa dini tana bi ma na zanne gayi fensin ya dini in hasana mana wabe ne fensin nan ga hisnu kara wuci ko hmm. mai goyon nan lam ya fasautahun imamu ahmad usu da ya bulala na etuyan abasi ya ji ajiyun eti ya halukul kur'anu na izukun wifu kakuna liyu da na la wala saifin ka yabi kwa musu na hina lama kakuna yabi kwa fi yanina wa ne fi zikir amur baitu nan nite ya fi ma muhammad bayan kasida na wazo bai iwu yi dana nan yi ba bai tsaye ci lazo ba yi yoye tsaye ci ukan yi bai tun yagbin tsaye ci alugwa yi shi wani ji fiti na ma yi mai ba bai tsaye ci layi wuta ci addiniyar musulunci wata ci sunna ya na biyu wuyi bai na da ya kanya na ya kwanye na annabi bai sabi ji man wuce kwan musulunci ji a taci ubona shi mai yi ba biyoyin ga na ikin fara kiyayi mu na ikin da taciyin jama'a wuce jo na ma yi ba gabu yanayi da annabi ta sahaju ji da man wuce kwan musulunci ji na man wuce kwan suna ji na yi ba ga circi ga circi ruwa boyan wucin wuji amfani foyin alkiyami fona dangi bata ga bana fana tsoye ci bugi ga dirama na wajino ne ba kwata tabbatar da na jari ta kwata nan subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullah ba na yi gajin da mai mai ba da tsoye ci tsoye ya yi lada ba na mai gaci bici na ya ba da tsoye ci tsoye ci fa bin yi wal ilmu inda allah subhanaka biya bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa da ilaik